Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata daya ga watan Agustan shekarar 2017 kan mitoci da suka hada da 25, 49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da dalol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba ya ku makeri ne tare da Mahmud Lalo za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. 'Yan sanda a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun tsare masu zanga-zanga sama da ɗari a birane daban-daban na ƙasar. Yayin da ke musanta cewa an samu baraka a fadar White House, shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa General John Kelly mai ritaya wanda mutum ne da ake mai kallon baya yarda da rainin wayo a matsayin shugaban ma'aikatan fadar White House. rashi ta fara mayarwa da amurka martani kan takunkumin da ta kakaba mata za ku ji matakin da ta fara dauka. to ko bayan haka za ku ji cewa kungiyar kwadago a jihar kano ta yi kira ga gwamnati ta biya basussukan ma'aikata da 'yan fansho da kuɗin paris club na kashi na biyu a yi kwamiti a saka kuma kungiyoyin kwadago a ciki domin mu zama ido na ma'aikata da 'yan fansho kuma mu tabbatar cewar an biya waɗannan kuɗaɗe ga waɗanda suka kamata gwamnatin jihar niger kuma ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna da wata kungiya mai tattara bayanai na birane da kuma kananan hukumomi na duniya don tallata su ga masu zuba jari to ko menene albishir ga mutanen jihar niger albishir zuwa mutanen Neja in Allah ya taimake mu mutanen suka yadda da mu suka amince da mu mu ko muka yi abubuwan da suke sarin zamu yi insha allahu nan da lokaci kaɗan zamu iya samun gudunmawa za su taimaka mana ta hanyoyi da yawa to bayan haka kuma akwai shirin tsaka mai wuya da ali mustapha sakwato zai gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum 'yan sanda a jamhuriyar demokradiyyar congo sun tsare sama da masu zanga-zanga ɗari a birane daban-daban na kasar bayan da suka yi kiran a gudanar da zaben shugaban kasa a ƙarshen shekarar nan an yi zanga-zangar ne a kinshasa babban birnin kasar da birnin goma da ke gabashi da wasu biranen kasar da dama waɗanda suka shirya lamarin a birnin goma sun ce 'yan sanda sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar yayin da a kinshasa ƙungiyoyin manema labarai suka ce an tsare 'yan jarida da dama na ɗan wani lokaci a jiya litinin ofishin kare haƙƙin bil'adama na haɗin gwiwa da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya a kongo. ya yi allah wadai da tsare masu zanga zanga da aka yi yana mai cewa kama mutane ba bisa ka'ida ba ya yi hannun riga da yunkurin neman bayanai da kuma 'yancin yin taro waɗanda duk kundin tsarin mulkin ƙasar ta congo ya ba da damar a yi a watan disamban da ya gabata wa'adin mulkin da doka ta tana dawa shugaba joseph kabila ya cika wanda shine na biyu na kuma ƙarshe lamarin da ya haifar da tarzoma siyasa a ƙasar yayin da ya aiki da saƙon twitter cewa babu wani hargitsi da ke faruwa a fadar white house shugaban amurka donald trump ya nada janar john kelly mai ritaya wanda mutum ne da baya amincewa da rainin wayo a matsayin shugaban ma'aikata na fadar white house trump ya nada kelly ne a wani mataki na samar da daidaito a gwamnatinsa wacce ta kwashe watanni shida tana fama da matsaloli da suka hada da samun koma baya a fannin aiwatar da tsare-tsarenta da sauyin ma'aikata da kuma kwarmatawa manema labarai sirri wato labarai sirri na gwamnatinsa cikin sa'o'i aka mika wa sabon daraktan yada labarai na fadar white house anthony scramucci takardun sallamansa a wani abu da ake gani alama ce da ke nuna cewa kelly ba zai nuna ba sani ba sabo wajen gudanar da aikinsa matakin da rance private ya kasa ɗauka a lokacin da yake shugaban ma'aikatan fadar white house ɗin. sallamar ta skramoci na zuwa ne sama da mako daya bayan da aka yayata zuwansa a matsayin wanda zai maido da martaban sashen yada labarai na fadar white house zuwan skramoci ya haifar da dardar a zukatan ma'aikatan fadar bayan da ya yi barazana zai kori duk wanda zai kwarmata bayanan sirri na gwamnati ga manema labarai sai dai bai jima ba scaramucci ya samu matsala bayan da ya yi hira ta wayan tarho da wakilin jaridar da new yorker inda ya yi ta furta kalaman batsa da suka janyo wa gwamnatin trump abin kunya hukumomin rasha sun fara haramta wa jami'an diplomasiyar amurka da iyalansu yin amfani da wani gidan shakatawa mallaka amurka da ke wajen birnin moscow a wani mataki na mai da martani da shugaban fadar kremlin vladimir putin ya ɗauka. a ranar lahadin ta gabata shugaba putin ya umarci amurka ta rage yawan jami'an diflomasiyyar ta 775 daga cikin 1,200 da ke zaune a kasar a matsayin martani ga sabbin takunkumin da amurka ta kakaba wa rasha saboda hannu da ta sa a zaben shugaban kasar da aka yi a bara zuwa yanzu shugaba donald trump bai ce uffon ba tun bayan da putin ya ayyana wannan martani a lokacin da aka tambayi sakatariyar yada labarai ta fada white house sarah huckabee sanders a jiya litinin kan matakin na rasha sai ta ce suna duba zaben da suke da shi kuma da zaran sun samu abin faɗa za su sanar waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta kakaba ta kunkumi akan shugaban venezuela nicolas maduro saboda haramtaccen zaben sabuwar majalisa da aka yi wanda wato zai bada damar sake rubuta wato sabon kundin tsarin mulki na kasar a halin da ake ciki an rufe kadarori da maduro ya mallaka a nan amurka sa'annan an haramta wa amurkawa yin kowace irin hulɗa kasuwanci da shi a jiya litinin sakataren bitalmalin amurka steven manushin ya sanar da wannan takunkumin a washington inda ya kira maduro a matsayin mai mulkin kama karya wanda yake watsi da ra'ayin 'yan venezuela a mako mai zuwa kasar peru za ta gudanar da wani taron ministocin harkokin kasashen waje na yankin latin america a birnin liman domin tattaunawa a kan rikicin venezuela a ƙarshe a lokacin da aka fara taron majalisar zartarwarsa na jiya litinin shugaban amurka donald trump ya ba da tabbacin cewa za a magance barazanar da koriya ta arewa ke yi trump ya yi ta jaddada cewa amurka za ta yi maganin kore ta arewa bayan da wani ɗan jarida ya yi masa tambaya daga baya a yinin ranar an tambayi sakatariyar yada labaran fadar white house sarah huckabee sanders kan ko akwai zaɓin kaiwa kore ta arewa hari sai ta ce kamar yadda muka sha faɗa a baya shugaban amurka ba zai bayyana matakin da zai ɗauka ba amma kuma kowane irin mataki na cikin zaɓinmu labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to gwamnatin tarayyar najeriya ta fara raba kudaden paris club a karo na biyu inda jihar kano ta samu sama da naira biliyan goma daga cikin sharudodi da gwamnatin tarayyar ta gindaya wurin kaske waɗannan kudaden tilasta ne jihohi wato su ware kashi 75 wajen biyan ma'aikata da 'yan fansho daga jihar kano ga wakilinmu mahmud ibrahim kwari akan haka ne kungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar kano ke tunasar da gwamnatin jihar game da tarin basussukan ma'aikata da 'yan fansho da ke rataye a wuyanta muna bin kuɗaɗe tun daga baya lokacin gwamnatin malam ibrahim shekarau zuwa yanzu kimanin biliyan 33 gwamnatin malam ibrahim shekarau tana da biliyan 3.6 gwamnatin tarabi musa kwankwaso tana da biliyan 18 da wani abu ita kuma gwamnatin malam eh, dr abdullahi umar ganduje tana da biliyan 11.2 doka ta tanadi cewa idan an yanki wannan kuɗi na ka'ida kamar yadda ya kamata a ƙididdiga a nan jihar kano da taimakon gwamnati da taimakon ma'aikata ma'aikata akalla kowane wata za a karbi kimanin naira biliyan 1.2 to amma in an yanki wannan kuɗi to ba duka ne ake ba wannan hukuma ta fansho ba misali kamar yanzu a wannan gwamnati ta dr abdullahi umar ganduje ana ba da naira miliyan 500 duk wata wanda ake biyan gratuity to in ka cire naira miliyan 500 duk wata daga cikin biliyan da 1.200 kaga akwai sauran miliyan bakwai a ƙasa wacce ba a ba wannan hukuma ta fansho ba. Kwamarar Kabiru a domin jibir kenan shugaban ƙungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar Kano. sai dai kungiyar ta nlc a kano na muradin gwamnatin jihar ta yi adalci a yi kwamiti a saka kuma kungiyoyin kwadago a ciki domin mu zama ido na ma'aikata da 'yan fansho kuma mu tabbatar cewar an biya waɗannan kuɗaɗe ga waɗanda suka kamata ma'ana shine kamar biyan haƙƙi na gratuity ba zai ta yiwu a ɗauki kuɗi a biya wanda ya ritaya a wata biyu ko uku da ya wuce ba bayan ga wanda ya ritaya kusan shekara biyu yana ƙasa ba a biya shi ba. Farfesa Kabir Isa dago da ke zaman kwamishinan kuɗi na jihar Kano ya ce za su bi sau da ƙafa dukkanin shari'ar da gwamnatin tarayya ta gindaya wajen sarrafa waɗannan kuɗaɗe. Kamar yadda muka yi a karo na farko muka bi umarnin gwamnatin tarayya a yawancin lokacin cewa kai akalla kaso hamsin bisa ɗari ya tafi wajen biyan ba su ma'aikata da 'yan fensho to a wancan karin da muka karbi wannan kuɗi wajen biliyan goma sha hudu da ɗigo biyar mun yi ƙoƙarin ganin cewa mun bi wannan ka'ida ina mai tabbatar ma cewa wannan kuɗi za a amfani da su bisa ga doron wannan sharaɗi da aka sa sannan kuma ina ne tabbatar maka cewa gine-ginen gidaje da aka yi aka ranci kuɗin su aka yi muna ƙoƙarin mu ga cewa mun sayar da wayannan gidaje a samu wannan kuɗaɗe a daɗa basu domin warware wannan matsala. Kimanin naira biliyan goma ne gwamnatin Rabi Musa Kwankwaso ta iba daga asusun 'yan fanshan Kano kuma ta gina wasu gidaje waɗanda har yanzu ba a kai ga sayar da su ba. Lamarin da ke zama ƙalubalen da ma'aikatan da suka yi ritaya da 'yan fansho ke fuskanta wajen karɓar haƙoƙinsu na barin aiki. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Mahmud Kwari. akan wannan batu na kudaden paris club kuwa a makon jiya ne majalisar dokoki a jihar neja suka ce wato ko kuma wakilai suka ce ba su samun waɗannan kudade saboda ba a biyan su abin da ya kai yin watsi ga mutane guda uku da gwamnan jihar ya aiki da su don tantance su ya naɗa su mukaman mataimakansa hakan ya sa na tuntuɓi gwamnan jihar neja alhaji abubakar sani bello akan gasken wannan batu 'yan majalisa ba za su ce ba biyan su kuɗin da ya kamata a biya su ba ana biyan su ba sai su duk wata ana ba su kuɗin paris club kuma ko da ya zo ya zo da ka'ida domin ita minista na ƙasa sai da ta gaya mana to paris club ɗin za a bayar amma ana buƙatan an bayar in akwai jiha da suke da bashin albashi a biya in akwai masu bashin fensho a biya ko kuma 'yan kwangila kuma abin da muke kenan mu abin da muke duk irin wannan kuɗi in yi shigo na riga na ba ministry of finance umarni duk wanda ke so ya duba ya je ya duba naira ɗaya in ya fita sai sun rubuta ga inda ya je ka gane ai saboda haka duk abin da aka ci an sa ka'ida to yana da kyau a bi ka'idan nan yan majalisa maganan ah, kuɗi da maganan shi eh, special advisor da aka ce ba su yi ba to wannan kuma ban tambaye su suka san dalili amma ina wai daman kana da mutum wurin goma sha biyar yanzu an kara uku za su yi sha takwas kuma ba kuɗi eh su an kara mutum uku za su yi sha takwas amma ga shi an kara kwamishoni uku ai kuma yan majalisa nan su sa kara kwamishoni guda uku koko to shine shine abin da zaka duba ka gani kuma yawanci ai ana bukatan karin eh, mukamai inda dalili in babu dalili babu ai kaga ai shekara biyu muka yi mana tallaba saboda a lokacin nan duk da muna bukata amma mun taku takura kanmu saboda mu tabbatar an rage banna da sauransu a wata sabuwa kuma tawagar jihar wato gwamnatin jihar neja a jagorancin gwamnan jihar alhaji abubakar sani bello da ta kawo ziyara a nan amurka ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna da wata kungiyar tattara bayanai a biranen duniya don tallatar da su ga masu zuba jari kungiyar ta wccd a takaice ta yi shekaru goma tana mu'amala da jihar neja kuma ta ce lokaci ya kai da masu zuba jari za su shiga jihar professor patricia mccain ita ce shugaban wannan kungiyar Mina is performing so things like um, conservation of water. Mina is a leader on the world stage now relative to many cities in bayan mun tattara muhimman bayanai, um, mun gano Mina ta samu nasarori a wurare da dama um, fiye da wasu manyan birane na duniya ta huskan samar da ruwa ga jama'a. Um, Mina ita ce kan gaba a duniya fiye da manyan birane a nahiyar Turai da Amurka. sai kuma shuka itacuwa da kuma ba mata dama suna shiga takara domin a dama a kan zancen zuba jari professor patricia cewa ta yi all investors first thing they ask for where are you now and where do you want to be in five years, but you need data. So this data is an equalizer and an Ta ce duk wani mai zuba jari abin da yake so ya sani shine ina kake zaune menene muradunka nan da shekaru biyar amma duk wannan kana buƙatar tattara bayanai don haka wannan bayanai za su karfafa gwiwar masu zuba jari su shiga jihar Neja babban abin da masu zuba jari ke la'akari da shi shine sha'anin tsaro kamar yadda Profesa Patricia McKen ta faɗa. Hakan kuwa ya sa na tuntuɓi gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello ko ya sha'anin tsaro yake a jihar Neja. Ta yi bayan ta ce akwai abubuwa da aka dudduba wanda yake mu a Neja mukan zo na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar. kuma cikin kokarin da muka yi a cikin kasashen nan da aka sa guda takwas an sa naja yana cikin masu tsaro daidai gwargwado kuma gaskiya ne saboda haka ban tamanin za mu samu matsala ba in lokacin ya zo. Gwamna Abubakar Bello da ya shaidi sanya hannu a kan yarjejeniya tsakanin jihar Neja da kungiyar World Council on City Data WCCD a takaice ya shaida min yadda wannan aiki tare zai amfani talakan jihar Neja. Wannan abin da ake shiga zai amfani talaka kai tsaye domin duk abin da gwamnati za ta yi yana da kyau ta san adadin mutane da ke waje da lalurorin da irin halin da suke ciki wannan data in an gama aikin zai iya gaya mana cewa a local government kaza akwai mutane kaza a local government nan ga irin matsalolinsu akwai mata kaza da sauransu in aka samu duk wannan data da suke kiran shi kenan zai taimaka mana wajen tsari wajen plan kuma wajen budget to mutane da sun san cewa gwamna ya zo amerika mai gwamna zai ce ga tsaraban da ya kawo musu akwai tsaraba ba ai ba ba wanga kaɗai ya kawo mu amerika ba daga nan za mu je pennsylvania inda za mu yi eh, bayani da kasan pennsylvania kan yadda za mu tafiyar da harkan kasuwanci na kwara amma dai nan new york abin da ya kawo mu shine maganan wannan na data nan wanda albishi da zuwa mutanen Niger in Allah ya taimake mu mutanen suka yarda da mu suka amince da mu mu ko muka yi abubuwan da suke sarin zamu yi insha Allah nan da lokaci kaɗan za mu iya samun gudunmawa za su taimaka mana ta hanyoyi da yawa. To madalla gwamnan jihar Neja kenan Alhaji Abubakar Sani Bello. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma karfe ɗaya da minti goma sha shida kenan na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba. tsaka mai wuya. Ya kamata daga fadan sakin musulmi mai martaba, fadan sarkin Kano, Eliya Abzazar, sarakuna a jiya same su a ce ya kamata fa a kira mutanen nan to order. Mun ga abin da ya faru a Rwanda, mun ga abin da yake faruwa ya faru a Somalia. Mu zauna mu ce sai wannan ranar ta zo ta same mu. Ai ban yi amfani da ilimi da hankalin da Allah ya bamu ba. wai an ce october 1st mutane na arewa in october 1st ba su bar arewa ba wasu suka je suka yi instigating crisis a ƙasar nan ba za a ce yan arewa suka tada jima ba mafi alheri mu a ganin mu shine a haƙura a ba wa kowa yancin abin da yake so wanda ya ga cewar yana son ya ci gaba da zaman najeriya ya zama a ci gaba najeriya da shi wanda duk ya ce a'a shi baya san najeriya yana so ya kasar kansa a ba shi dama ya kasar kansa don mu zauna lafiya in suna so su tafi a yi referendum su tafi amma ba wai mun arewa mu fito mu ce an ba lokaci kaza ba jama'a muna fatar kuna nan kalau kamar da muke a nan washington dc barkan ku da zuwa ga wannan shiri na tsaka mai wuya wai me bambancin martanin da shugabannin arewacin najeriya suka mai da matasan da suka yanka ibo wa'adansu bar yankin nan da watan oktoba da kuma wanda shugabannin ibo suka maido ga kokarin da nnamdi kano yake kulle yau na ganin an samu jamhuriyar biafra sannan me tasirin wa'adin da su ma kungiyoyin yarba suka yanka wa ibo din kwanakin baya irin wannan ba da bayan haka in abin arewa da kudu su rabu ne ashe kowacensu kuwa za ta yi tsaya kan kafafunta duk wannan suna cikin abubuwan da muke fatar mu taba shirin mu na yau inda muke ci gaba da bin bahasin wannan al'amari a muhawarar da muka shirya tsakanin shugabannin kungiyoyi biyu na arewacin najeriya wato sharif ashif nastura na kungiyar 'yan arewa ta coalition ta northern groups kenan wanda su ne suka fara takar wannan al'amari na bayo ibo wa'adi da kuma abdulsalam muhammad na wata kungiyar arewa din mai suna northern youth council of nigeria wanda ke adawa da wannan mataki na su sharif din na cewa wani ya tashi daga wani yanki na nigeria ya koma wani guri yau za mu tashi ne daga maganar irin karfin da madugun matasan ibo masu kokarin neman ganin an kirkiro kasar bayafar wato namdi kano yake ta samu ne na jayayya da hukuma eh, amma eh, abdulsalam eh, ina jin kana ji na ko ina jin ɗaya daga cikin hatsauran da ke tattare da cikin abin nan ka tana kwanan baya su da kano sun ba da doka ko umarni wa mutanen su cewa kada su fita waje ranar da ake wannan bikin tuna ita bayafar ɗan da waye waye ma idan mutum ɗaya ƙarfi haka shi kaɗai yana ga mutanen mm. jihohi da yawa cewa ku yi kaza kuma su bi ɗin mm. eh, ina ji yana nuna abubuwa biyu na farko sun yarda da abin da yake na biyu kuma ya yi karfin da zai iya cewa a yi a ko kuma a daina a daina baka ganin wannan kamar yana neman ya zama wani kishiya a wurin hukuma wurin gwamnati yawwa ina da kanun nan ya fito ya ce ba za a yi ɗanan election ba a november ba za a yi election ba 2019 waye ina da Kanu abin da nake so ka gane matsalan ina da Kanu ba da yan arewa ba ne matsalan shi da federal government ne duk abubuwan nan wanda yake faɗa ya kamata a kama shi a daure shi ba wai mu kuma mu biye ne kai kamanta abin da Buhari ya faɗa tambaye ke media chat akan su da suki da da Kanu nan ya laifukan su is a eh, treasonable offense me yasa dokan mu yanzu ba za ta iya je ta yi abin da ya kamata ba ka gane abin da nake faɗa eh, yanzu abin da su sharu da sora suke yi in ka duba wani gefe su ma ba laifin su ne. because judicial system din mu is weak our security agencies agencies din mu ba su aikin din su da ya kamata su yi aiki mutum ya fito da irin wannan kalma ya ringa faffaɗin irin abubuwan nan a bar shi bai kamata ba abin da ya kamata su sharu da sora su ƙara yi ya kamata daga fadan sarkin musulmi mai martaba fara sarkin kano emir of zazzau sarakuna a je a same su a ce ya kamata fa a je a samu shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa ko shugabannin national assembly a kira mutanen nan to order yanzu ka ga su shagun na sira sun biye min shi yana faɗa wannan yana da makamai yana da wannan yana da wancan yanzu mu mun fito wai an ce october 1 mutanen nan su bar arewa in october 1 ba su bar arewa ba wasu suka je suka yi instigating crisis a kasar nan ba za a ce yan arewa suka tada jima ba mhm. zaman lafiya muke son a kasar nan to shi abin da muke so in suna so su tafi a yi referendum su tafi amma ba wai mun yi arewa mu fito mu ce an ba su lokaci kaza ba to ya yi haka nan ina zuwa um, malam sharif akwai wani abu da na lura da shi kwanan baya na ji su ma wasu kungiyoyi na yarbawa sun yanka wa 'yan kabilar ibo irin wannan wa'adi da kuka yanka musu na cewa lallai su masu sashi suna in ka sa ba ganganin da shi namdi kano yake yi daman yarbawa ne da mutanen arewa ya tasa a gaba sannan kuma kun gaya mutanen arewa da suke can kudancin najeriya su shirya su kimtsa su bar wurin a daidai wannan lokaci na oktoba din ba ka ganin wannan matsayi da kuka dauka yana da hatsari a kusan ya shafi dukkan kasar baki ɗinta ma to malaliwa abin da za ta auna nan gurin shi ne kullum abin da nake son a fahimci mu a cikin abin da muka ɗauka shi ne mutanen nan sun yaƙi da najeriya shekara hamsin da ta wuce sun yaƙi kowa ya san an yaƙi a najeriya yanzu suka sake dawowa da maganar yaƙin nan kuma yadda suke faɗa yaƙin ya fi na wancan lokacin da aka yi ɗin yadda suke kaurara abin yaƙin nan su tsara yaƙin nan mafi alheri mu a ganin mu shine a haƙura a bawa kowa 'yancin abin da yake so wanda ya ga cewar yana son ya ci gaba da zaman Najeriya ya zauna a cikin Najeriya da shi wanda duk ya ce a'a shi baya son Najeriya yana so ya kasar kansa a ba shi dama ya kasa kansa don mu zauna lafiya mu zauna muna wannan auren muna kallo ana hura wutar yaƙi a tsakaninmu mun ga abin da ya faru a Rwanda mun ga abin da yake faruwa ya faru a Somalia kasashe biyu a kusa da afirka mun ga abin da ya faru mu zauna mu ce sai wannan ranar ta zo ta same mu ai ban yi amfani da ilimi da hankalin da Allah ya bamu ba abin da nake so a fahimta malam Aliyu ka duba innan bikalu in ya fito wa'anne mutane ne kake kallo a tare da shi matasa ne daga shekara goma sha takwas zuwa shekara arba'in da biyar su ne za a gani su ne kaso casa'in bisa ɗari na wanda suke zunfa. so da haka kaga wa'annan mutanen fa ko muna so ko ba na so su ne fa za su gaji kasar nan da shekara ashirin su za ta kai a shugabancin kasar nan. A nan Sharif akwai mutanen da suke tambayar cewa idan aka ce ma a zo a yi ƙuri'a a majalisar ɗinkin duniya ta zo ta shirya ɗaukar ra'ayin jama'a ina kuke so ku zauna ya ina son in zauna nan ba na son in zauna nan. Ka dubi Arewa a matsayin ƙasa ka dubi Ibo a matsayin suma ƙasa ta Bayafara. A halin yanzu da ake zaune ko ana so ko ba a so kowanne yana cin amfanin wani ta wata hanya a zaman da ake domin yanzu almisali da sukan ce ai ibur din da suke zaune a arewa galibin duk sana'o'i yanzu in mota ka ta lalace ma ran lahadi in baka iya gyara ta sai gobe dan ba sanan sun rufe shagunan su tunda mutane mu ba su sana'o'i kaza da kaza da kaza da kaza su ma kuma ana cewa idan suka rabu da arewa za su fuskanci wahala wurin samun abin da za su ci da za su sha da sauransu mutanen najeriya da yawa zuwa yanzu masu magana ba sa son a raba najeriya sam amma yi tunani mana idan aka ce arewa yau a matsayin ƙasa ibo a matsayin ƙasa kana ganin ƙasashen za su iya rayuwa ma ba abin da zai hana su rayuwa malam mustafa ba abin da zai ba abin da zai hana su rayuwa abin da ya kamata mutane su fahimta cewa shi fa ci gaban ƙasa ci gaba a duniya a ko ina yake wato kwanciyar hankali da zaman lafiya shi ke kawo ci gaba na tattalin arziki da bunƙasar ilimi da walwala ta rayuwa to aka zo wani matsayi da aka nuna cewa za a yi tashin hankali ake ta kirari na tashin hankali da garari kuma ake nuna abin a sarari gashi kana kallon sa to ba gara ka zo ka zauna dama an san cewar ita wani lokacin wato wato sai an gumi ake su koma ake koma daidai da wuya sai an sha wuya sannan a koma daidai kuma wuya wuyan da mutane suke faɗe wallahi ba ka take ba mutumin arewa duk sana'ar da iba yake arewa mutumin arewa akwai mai yin irin ta harkar magani harkar kawo kayan jini harkar kawo spare na motoci sun fi mutanen mu yawa a ciki yau idan mutanen mu babu ido shi kenan za su ɗauki kasuwancin su rike kuma kaga kasuwancin ya ci gaba komai ya zo ya zauna daidai an zauna cikin zaman lafiya idan da zaman lafiya ba abin da ba za a iya yi to na zo mana aliyu na amina dama wurin ka zanzo abdulsalam ina jin ka ci gaba ya yi magana somaliya ya yi magana rwanda bai yi magana south sudan ba wanda suka samu 'yancin kansu kwanan nan abin da muke so shari'u ya gane shine mutanen nan daga baya za su so su fi mu gaskiya in ba wai dai Allah ya kiyaye ba ni na a kan magana na me yasa ba wasikan nan na biyu wanda suka yi suka so mu yi ba kafin suka fito da wancan threat magana kamar kwai ne in ka faɗa in kwai ya faɗi a ƙasa ba za ka iya kwashe ta ba malam aliyu da malam sharu da wanda suke jin wannan maganan abin da ya sa kuka ga mu mun ce a kai magana nan mai gidanmu babanmu ever statement professor ango abdullahi ya fito ya goyi bayan abin nan ni na san shi ba munafiki ba ne kamar wasu wanda suka gani su za su zama governor forever wanda ba zai taba yiwu ba Allah yarda zuwa 2019 za ku kore sa gidan gwamnati amma abin da muke son mutane kamar su sharu na su za su gane shi ne in abin da ya ɓarka by october 1st Allah ya kiyaye Allah ya ba zai faru ba manyan mutanen nan wanda suke zigi-zigi irin abubuwan nan suna fa za su bar ƙasar nan fa da yaransu za su bar ƙasar nan da iyalansu za su bar ƙasar nan da yan uwansu mu yaran talakawa wanda iyayenmu bai yi satan gwamnati ba wanda iyayenmu zai a contented wanda abin da Allah ya ba su ne fa za mu sha wahala ka da mun da rike faɗa mm. ina so ka fito yanzu ka ce kun yi kuskure a kan declaration din na na Kaduna wanda kuka yi da kun sani abin nan letter nan na biyu shine za ku yi amma an ba wai ya ce haka ba ai bai ta ma mutanen arewa ba in wani abu ya faru on or before october 1st wallahi tallahi za ce arewacin nigeria ne suka sa aka raba nigeria. To a gaishe kuma malamai to muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana da za mu kawo muku Allah ya kai makon gobe wanda kuma zai taɓa abubuwa da dama kamar maganar hana makiya Fulani kiwo a jihohin kudancin Najeriya da kuma ko shugabannin arewacin najeriya din sun bai wannan fifiko kamar da suka bai maganar matasan nan da zargin da ake yi na cewa wasu daga cikin matasan da suka tado da shi wannan magana wa'adin da aka bai wa redin wato irin su yarima shitima suna da wani buri na siyasa yanzu muna dada godiya ga su bakin namu sharif ashim nastura da kuma abdulsala muhammad tare da madina dauda wakilin mu ta abuja da ta taimaka aka hada shirin nan a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwato a washington To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. yan sanda a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun tsare sama da masu zanga-zanga ɗari a birane daban-daban na ƙasar bayan da suka yi kiran a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙarshen shekarar nan an yi zanga-zangar ne a kinshasa babban birnin ƙasar da birnin goma da ke gabashi da wasu birane da ke ƙasar waɗanda suka shaida lamarin a birnin goma sun ce 'yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zanga yayin da a kinshasa ƙungiyoyin manema labarai suka ce an tsare 'yan jarida da dama nan ɗan wani lokaci yayin da ya aike da sakon twitter cewa babu wani hargitsi da ke faruwa a fadar white house shugaban amurka donald trump ya naɗa janar john kelly mai ritaya wanda mutum ne da ake mai kallon baya amincewa da rainin wayo a matsayin shugaban ma'aikatan fadarsa ta white house trump ya naɗa kele ne a wani mataki na samar da daidaito a gwamnatinsa wacce ta kwashe watanni shida tana fama da matsaloli da suka hada da samun kuma baya a fannin aiwatarwa to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan safiyar sai an jima da karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon gani kenan za ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma mahmud lalo da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan safiya wato malam john baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc a huta lafiya